الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa ta ya ba mu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato riyadu salihin na al'imamun nawawi kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na uku wanda yau kuma in Allah ya so za mu fara farkon darasi na hudu a daidai kan hadisi na tara malam al-imam an-nawawi Allah ya mishi rama ya kama mana hadisi na abi Musa yana cewa wa abi Musa Abdullah ibn Qais al-ash'ari wannan hadisin an karɓo daga abi musa asalinsa ko asalin sunansa wanda ba laƙabi ba shine abdullah bin kai al-ash'ari wanda yana cikin ƙabila ash'ariya radiyallahu an Allah ya ƙara mishi yadda ƙwala abi musa ya ce sayila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambayi annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa anin rajuli daga mutumin da yuqatilu shaja'a da yake yaƙi domin zarumci yana yaƙi saboda a ce mishi zarumi yuqatilu shaja'atan yana yaki don dai a ce shi zarumi ne wa yuqatilu hamiyatan kuma ɗayan yana yaki don dai a ce a ma'ana dan wani takaici wanga yana yaki don a ce mai zarumi na yana yaki don a ce mishi don wani takaici da yake faruwa kila yana jin takaicin wani a dalilin haka zai yaki wa riya, an da kuma wanda yake yaƙi don riya ma'ana mai yi don a sani kawai bai yi don Allah ba waɗannan mutanen guda uku sai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya game da suwa ayyu dalika fi lilla. cikin gungun waɗanga mutane wane na kai saboda Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce yana mai ba da amsa game da wannan tabbayar da aka yi masa man qatala duk wanda ya yi yaƙi kalimatu llahi hiya ulya don kalmar Allah ta zama madaukakiya fa huwa fi sabilillah shine mai yaƙi da neman yadda Allah an kasa mutanen ga gida uku wannan da yana yaƙi don ɗaya a ce mishi zarumi mai da buƙatar komi kawai iyaka don a ce mai zarumi shi yasa yaka yaƙi ya ɗauki makami kamar takobi ko bindiga ko abin da ya kama da haka yana kai farmaki yana kai ɗauki amma dai abinda an makasudi ne bai don Allah ba don dai a yaba mai cewa shi zarumi ne to da aka yi ma annabi tambaya sallallahu alaihi wa sai zama na amsar da ya basuwa wanga baya cikin masu yi don Allah aka na biyu wanda yake yi don mutanensa ƙaumiya kila an taɓa al'ummarsa ko ƙabilarsa ko wani dangi nashi ko don ƙasa te yana yi kawai shi don ƙasa a don ɗai kawai abinda da yake ji shi na ɗan ƙasa ne yake wannan yakin shi ma ba lissafa shi cikin masu yi saboda Allah ba na ukun kuma shi ne wanda ka yi don ɗaya ga matsayi ne to annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya bada amsa wadda take gamamma isassa wadatatta cewa me yi saboda Allah shine wanda yake yi a wanda ya yi don a don kalma Allah ta ɗaukaka shi ya mai yaƙi saboda Allah amma sauran duka ba su yi don Allah ba don manohoyin sun bambanta sai dai nan wani abu guda da ya kamata mu gani ko kuma mu sani ita ƙasa yana yiwa mutum ya yi yaƙi saboda ƙasa dai ya zama kuma yana akan sawaba yana yiwa ka yi yaƙi don ƙasarka don kare kanku daga masu kawo farmaki ya zama ka zama akan sawaba amma abin da ake faɗi na hadisi cewa hubbul ne son ƙasa kamar a ce kana son ƙasarka yana daga cikin imani wannan hadisi ne da bai da asali illa dai malam harawi ya kawo bayanin wannan a hadisi shi harawi inda ya kawo bayani ne can cikin wani a littahi da ake ce ma almasnu'u fi ma'arifati fi mawdu'i ya kawo shi hadisi mai lamba ɗari da 106 da aka cewa hukul wada hukul wadan min al-iman hadisi na da bai tabbata ba hadisi ne na ƙarya an jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma hadisin bai tabbata ba amma ka ba da kariya dan kanka kamar ka kare kanka wani ya zo yana son ya karbe dukiyarka ko wani ya zo yana son ya karbe kan a ranka ka yi iyakar ƙoƙarinka wajen kare kanka wannan baka da laifi kuma abu ne ma da ake buƙata zuwa gare ka da wani zai zo ya isko ka a gidanka yana son ya karɓe maka dukiyarka ko kuma yana niyyar ya ainihi kutsa ma mutuncinka kamar ya ci maka mutunci haka. ko mutuncin iyalinka wannan duk dai ba da misali ne to wannan sai ka yi ƙoƙarin kare kanka daga gare shi saboda irin wannan ta faru wani ya zo ya yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wani mutum ne ya zo yana son ya karɓe dukiyata ya zo ya ce mini adini malaka ba ni dukiyarka ƙwala da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'tihi kakka ba shi dukiyarka wannan sahabin ya ce ara'aita yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari in ƙwatsala ne idan ya yi haɗa da ni akan na hana mishi dukiya ta ba qala faqatilhu annabi yace kai ma yi waɗa da shi ya kai maka farmaki to ka kare kanka qala ara'aita in ne. ba ni labari ya ma'aikin Allah in ya kashe ni ha qala in qatalaka fa anta don. ya har kashe ka wurin gwagwarmaya ta karfe maka dukiya to yi shahada qala ara'aita in qataltu in samu dama Allah ya bani iko ni ni kashe shi wa a lokacin da yake son kashe ni qala in qataltahu fa huwa finna. in ka kashe shi yana wuta kuma jini ne ya tafi ga banza ba wani abu da za a karba gare ka biya ko abin da ya kama da shi kuma hadisi ne wanda yake sahihi ma'ana hadisi ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba ɗari ɗaya da arba'in a cikin littafinsa na sahihu muslimin da wannan kenan don haka Abin da aka bukata duk abin abinda mu zai yi ya zama ya ya Allah da aikin nan ga mai zuwa yaki ba shi da lada saboda ya yi don a ce zarumi ne ga mai kariya al'umma sai ya yi ba shi da lada saboda ya yi ne don al'umma ba don Allah ba ba don kare addini ba sannan ga na ukun ya zo ya yi yaƙi amma don dai a ce shi a waɗi abin da an matsayi ne yana da ƙoƙari yana da himma shi yasa ya kaga shi ma ba shi da lada to sai hadisin mu na gaba ga irin taunuska hadisi mai lamba ta goma وعن أبي بكرة نفي بن الحارث الثقفي رضي الله عنه wannan hadisi an karbo daga abi bakra nufai bin al-harith wanda a cikin kabilar saqab Allah ya kara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya ce idan taqal muslimani idan musulmi biyu suka haɗu bi sayfaihima da takobansu wannan da takobi wancan da takobi suka haɗu suna gwabzawa kenan ko suna kwamawa ko suna fafatawa a tsakaninsu kuma ga su duk musulmi to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fal qatilu wal maqtul da wanda ya kisa da wanda aka kashe binnar duk suna wuta saboda su musulmai ne ga abin da zai faru gare su na samun halaka Kuntu sai ni ya Rasulallah shi Abi Bakra ya ce ni ya ma'aikin Allah a hazal fatil wannan wa shi ya yi kisa mun san ga laifinsa tunda ya yi kisa Allah ya hana kashe rayuwa ga shi ya yi kisan to zai je gidan wuta ma balul maktul to menene laifi ko kular wanda shi kisa aka yi masa wanda aka kashewa wanda ne za a ce gashi ya je gidan wuta qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba Abubakar amsa bisa ga abin da ya nemi sani innahu kana harisan saboda shi wanga da an kashe ya kasance yana mai kwaɗayi ala qatlin sahibihi akan kashe wannan abokin nashi da ya kashe shi shi ma inda ya samu dama ya samu sa'a to da zai kashe wanga dan uwan nashi da ya samu sa'a akan shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa dukkan su da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk za su gidan wuta wanga kenan nan babban abin da za mu fahimta ga wannan hadisi shine wanda duk Allah ya ma muwafaka ya san addinin musulunci ya san hukuncin Allah ya san hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi imani da hukuncin Allah da na manzonsa to abu ne mai wahala ya ɗau makami ya je kashi ɗan uwan shi yana da wuya wanda wannan rayuwar da take gudana mu a yau ta shaidi waɗannan abubuwa da dama za ka ga wani an raba shi da rayuwa ce saboda mota da aka san a kwace gare shi wani kuma saboda babur za a raba shi da rayuwar shi wani kuma za a shiga gidan shi don a karbi dukiya a raba shi da ran shi to ga dai yadda ake karbe rayukan mutane nan ba bisa ga hakke ba ya a kirga wanda babba abin da ka jagoranci ga wannan shine rashin sanin addinin Allah idan ka san addinin Allah ka bi girman Allah ka bi wannan da kake son ka ɗauransa wadda kake da rayuwa haka yake da rayuwa to za ka yi makanka kiyamun laili akan ka kyale shi ka rabu da shi nan kuma ba ana nin wai sai mutum ya ɗau takobi kawai ba a'a dukkan wani nau'i na makami sawa'un takobin ne ko gatari ne ko gariyo ne ko sanda ko mashi ko bindiga ko wani irin abu da ka ɗauke ran mutum da shiya to an lissafa fashi cikin a wannan bai tsaya kawai ga kalmar takobi ba wadda ta zo a hadisi duk abin da ka yi amfani da shi wajen fitar da rayuwar ɗan uwanka saboda duk wanda ya kashe rayuwa ta mumina ko mumini da gangan babu hakke abinda a sakamakonsa shine gidan wuta amma Allah ta'ala ya ba da labari a cikin suratun nisa aya casa'in da uku cewa wa may yaqtul mu'minan muta'ammida wa jazaohu jahannam khalidan fiha duk wanda ya kashe mutum mumini da gangan ba gaira ba sabab ba wani mahari a kawai ya kashe rayuwa mumina wa jazaohu jahannam sakamakonsa wutar jahannama khalidan fiha yana abin kaddara madawwama a cikin wutar nan ta jahannama bayan nan kuma zai haɗu da wani ƙarin nauyi na girman zunubi wa ghadiba Allahu alaihi bayan dai khalidan fiha yana da sakamakon Nama ɗaya khalidan fiya biyu da wama a cikinta wa ghadiba lawa alai Allah ya yi hushi da shi uku kenan wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi abu na hudu wa addalahu azaban azima kuma Allah ya mai taradin azaba mai girma zai ga azaba ta gobara azaba ta fitina azaba ta tashin hankali a dalilin ya kashe ɗan uwa ne musulmi da gangan da haka kenan babban abin da ya kamata al'umma musulmi mu sani kashe mutum musulmi laifi ne babba zunubi na mai girma yana dawamar da ma'abucinsa a gidan wuta da haka sai mu yi kaffa kaffa mu yi hattara mu yi taka tsantsan ga ƙoƙarin salwantar da rayuwar kowane irin mahaluki duk wanda ya yadda ya zama mawari ko sababi na fitar rayuwar wani to yana ƙoƙarin dawwama da kansa ne a cikin azabar Allah da samun dawwama cikin azabar da samun hushin Allah da samun azaba mai raɗaɗi da la'ana ta Allah ta'ala wanda wannan mummuna aiki ne da yake faruwa a rayuwar mu ta yau muna roƙon Allah ya shiryar da masu wannan mugun aiki su ban kashe bayan Allah da kuma kame bayin Allah da sace bayin Allah da tunaninka da hankalinka na gare ka da hasken imani da shirya, ba za ka zo ɗan uwanka ka ɗauke shi ka ce wai sai an baka kaza ba sannan ka bashe shi alhali yadda baka san inda numfashinka ka hitowa ba kai da ka kama shi shi ma bai san inda numfashinka hitowa ba ma'ana dukkan ku bayin Allah kuke da don haka sai ya zama masu wannan aikin tsaya su biba girman Allah canza ra'ayi daga abin da suke a kan shi su dawo su bi Allah yana yiwa ma Allah ya ba su arziki yana yiwa nan da suka aikata abin da suke aikatawa wahala ta kawai suka yi arzikin su na ta aji Allah ya ba su na halali Allah ya shirye she su ya gyara su ya sa su gane Allah su bar gaba bakar halta Da idan muka lura da wanga hadisi mai magana a kan kisa za mu ga wato akwai wasu fa'idodi da ake samu a cikin wannan hadisi kamar ta farko daga cikinsu wanda hadisi dalili na akan cewa su ha'ayuka? ana la'akari da niyyar ɗan adam saboda gashi mutum biyu ne suka haɗu da makami da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukansu suka tayi gidan wuta saboda da aka yi ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya yace to shi wanda aka kashe dama shi ma yana da kuduri yana da guri na ya samu sa'a niyya na nan cikin rai ne ne kisa sai zama harin jaye shi shi aka kashe a fa'ida ko dalili na biyu a cikin wannan hadisi da muke iya riko shine akwai girman zinibi ga wanda ɗiye kisa ya aikata zunubi mai girma saboda yana sababi da mawari na shiga gidan wuta Allah ya tsare mu da ita. Na uku daga cikin dalilin da muke samu a wannan hadisi a kan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi sallam duk wani abu da ya zama shubaha a wurinsu ba su fahimce shi ba, ba su gane ba, za su kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi sallam sai ya yi musu bayani in ya yi musu bayani kuma su za su gane nan take kai tsaye da sun tambaya annabi sallallahu alaihi wa ya karba musu bisa ga abin da suka tambaye shi to shi nan. sun gane kamar wada wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa ya ba bai labari cewa dujjalha idan ya zo zai kwana arba'in yana yawo a cikin duniya wuni na farko kamar shekara guda wuni na biyu kamar wata guda wuni na uku kamar sati guda sauran kwanakin kuma za su koma kamar wanda suke Za haka sai sabai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama to wunin gada aka shekara. ya za mu yi mu yi sallah ciki nai. Tunda da wuni na mai kama da shekara sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku gwargwadanta mai gwargwado ne ma'ana an yi sallar asuba daidai irin sanda wannan lokacin za a sallar azhar sai ku tashi ku yi azhar daidai sanda za a la'asar amma wurin nawa yana nan sai an yi shi tsaf kamar shekara guda tunda annabi ya bada labari haka za a yi haka ko za a yi illa dai kawai za ku gwargwadanta ibada ku kamar wadda kun ka saba yin ta to wannan kenan kuma a wayannan fa'idodi ko dalilai guda uku da muka sama cikin wannan hadisin suka kawo mu ga kare hadisin da muke ciki na ainihin goma mu shiga na sha ɗaya ga irin wannan nuska yana yiwa wata nuskar da ba wannan ba ta zama hadisi kila na tara ko na goma wa ana bi hurairah radiyallahu anhu wannan hadisin an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda qala Abu Huraira yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin tabbata a gare sa yace Salatun rajuli sallar mutum fi jama'atin a cikin jama'a yazo masallaci yayi sallar jam'i kenan tazidu tana ƙaruwa ala salatihi fi suqihi akan sallar da zai yi a kasuwarsa kamar yana kasuwanci yi sallah a shagonsa shi dai kenan wa baitihi da kuma a gidansa tana ƙaruwa du'an wa 20 daraja daraja 20 da wani abu wanda akwai hadisin da ya zo sarahatan cewa daraja 27 kaga kenan yin sallah kai dai a matsayinka na musulmi mai nema mai bukatar ya samu tarin lada bari mutum ya yi sallah shi dai akwai koma baya ciki idan ka yi sallah cikin jama'a ga shaidu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka samu daraja ashirin da bakwai wanda akwai ruwaya da ta zo da cewa ashirin da biyar to ma ma ya kun shay'in ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai bai ɗaya da daraja guda wadda sai ma ka yi sallar cikin natsuwa da kawaici sannan za ka samu guda in ka yi kai dai da aka waɗe haka sai wani bawan Allah ya ci ah, to waya za a cewa haka gashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani a hadisi ya ce la aqul alif lam mim kalima duk kalima guda da ka karanta kana da lada goma ta qur'ani ko kuma annabi ya ce la aqul alif lam mim harf ba ina ne a ce alif lam mim a'a alif harfun lam harf mim duk harfan qur'ani to sai zama da yayi wani wuri ya ba wani wuri tunda annabi yana magana ne akan sallar jam'i ko yawa in ka zo sallar jam'i kana da lada ko daraja 27 in ka samu cikin jama'a ko 25 wanga magana cewa ga abin da karatu za ka samu cikin karatu ba shi ake mahalli ne ba darajar dai ake magana wannan babe na na bayanin falala na abin da aka samu na karatun alkur'ani ko mm-hmm. shi yasa komai sai a aza shi wurin da yake to za a baka daraja ashirin da bakwai idan ka yi sallah tare da jama'a kamar mai tambaya ya yi tambaya to me yasa za ka samu wannan matsayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wa dalika anna ahadahum wannan saboda daya daga cikin su masallata idza tawadda fa ahsana alwudu'a idan yayi alwala kuma ya kyautatar da alwalarsa menene kyautatar da alwala a rashin raga lum'a ya zama ka game ko ina ga jikinka baka bar lum'a ba thumma atal masjida sa'an ya zo masallaci la yuridu illa sala ba abin da yake nufi a masallaci in ba sallah ba la hazu illa sala ba abin da ya hishe shi daga gida ne in ba yin sallah ba lam ya hudu watan, ba zai taka tako ba ya ɗauka watai ya daga ya taka illa a lahu ha daraja wace an daga masa darajarsa a dalilin wannan takon da ya ɗauka ya aza wa hudda an ha khati'a kuma a kayar masa da kurakuransa ana ɗaga darajarka kuma ana shahi maka kurakuranka A ta yadkula masjida tun daga gida ha kenan muna da wasu abubuwa waɗanda Allah ta'ala ya muna baiwa waɗanda za mu samu ƙarin guzuri kana zuwa masallaci ana daga darajarka ana shahi maka zunubinka tun daga gidanka bayan ƙare alwalarka kana takuwa haka kawo masallaci sai ka shiga masallaci sai na da kalal masjida idan ya shiga masallaci ka nufi sala ya kasance cikin sallah da ka shigo masallaci ka yi a tahiyatul masjid gaisuwar masallaci ka yi zamanka kamar kana cikin sallah kana fi sala ya kasance yana nan cikin sallah ma kanatis sala matsawar dai ita sallah iya lati ta habisu matsawar ita sallah nan ta tsaishe shi ya taho kamin sallar magriba da wani dan lokaci ya yi zama ne cikin masallaci kamar yana nan yana sallah an yi sallar magriba an kare yana nan cikin masallaci yana jiran a sallar isha kamar yana nan cikin sallah ne matsawar dai ita sallar ita ta tsaye da shi wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙara bayyana mana wata falala cewa mala'iku suna addu'a dama as-salatu min Allah rahma idan aka ce salatin Allah to jinkayin Allah wa alal mala'ika su kuma mala'iku idan aka yi magana sun yi salati to addu'a ne ko kuma neman gawara wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum mala'iku suna nan su nema ɗayan ku addu'a ma dama fi majlisihi alladhi salla bihi. matsawar yana nan wurin da ya yi salla bai ɗaga ba mala'iku suna nan suna roƙon masa gawarar Allah subhanahu wa ta'ala yaquluna ga abin da mala'iku suke waɗi ga mutumin da ya yi sallah a masallaci bai ɗaga ba bayan ƙara sallah yana nan yana dakon wata sallah suna cewa Allahumma rahamhu ya Allah kai mishi rahama Allahumma firla Allah ka gafarta mishi Allahumma tuba alaihi Allah ka karbi tuban shi kaga duk da malami na Allah ka zo ka kawo wa koke cewa kana roƙon yayi maka addu'a kana fatar alheri gare shi shi yasa ka kawo kokenka to ga mala'iku su ne maka addu'a ba ka ko sani ba kuma addu'a mai matukar kima mai matukar daraja ga waɗanda ba su saban Allah su mala'iku ba su saba ma Allah sam sam wa na ma yumarun ma lam yu'zi fi matsawar bai cuta ba ya yi sallan nan bai cutar da kowa ba yana nan zama na lamu ilahiya malam yi uzi fihi malam yi uzi ko a wato akwai ruwaya da ta zo da biyu malam yi uzi fihi malam yi uzi fihi mai yawa na kudu malam yi uzi ko ok ya zo da biyun ko yawa to matsawar bai cutar da kowa ba matsawar kuma bai hadasi ba ma'ana bai kare alwalarsa ba muttafaqun alai buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa hadha lafz muslimin wannan lafazi na imam muslim ne to nan in mun dibi wanga hadisi za mu ga akwai balala babba ko mai girma musamman ga waɗanda a kusa ga masallaci kai ko na nesa ma bai kamata ya bari na nesa ma in ya tako ai kaga tako ne ya yi yawa ko ya tsere mana kusa to amma mutum na ji a yi sallah a gida ne a yi kiran sallah a yi sallah sai a yi raka'a biyu ko ma raka'a guda mutum zai samu wannan ya nuna akwai komawa baya ga masu irin wannan ta halta. Da haka kamata ya mu zama faɗake ko falke da ƙoƙarin ganin mun samu waɗannan tarin lada ko tarin daraja da Allah ta'ala ke basuwa ga masu himma zuwa sallah a masallaci. Shi ma wannan hadisi yana da fa'idodi kamar guda hudu da muke iya samun amfanuwa da suwa. Ta farko akwai bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala na ɗaga darajar mutumin da ke zuwa sallar jam'i a masallaci fa'ida ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana sa a karkare masa zunubi sannan kuma a daga darajarsa wannan ko falala ce mai girma fa'ida ta uku a shine kasantuwar ya tsaya yana dakon sallah gashi ana bashi ladar wanda ka sallah zanne yake ba sallah ya kai ba amma ana rubuta mai ladan mai sallah sannan abu na hudu shine ga mala'iku su ne mai addu'a wanda addu'ar mala'iki addu'a ce ko wadda aka Ga shi Allah subhanahu wa ta'ala kowace sahiya yakan turo mala'iku guda biyu da ke yin addu'a gare mu suna yin addu'a ta alheri ga dukkan mai ba iyali hakkinsu, ya ba iyali ne abinci ya ba su abin sha sutura da komai to duk sahiya mala'iku na nan ne mai addu'a ɗaya daga cikinsu na farkon mala'ikin ke cewa Allahumma aɗi munfikan halafa, ya Allah duk mai ɗiba ya ba iyali ne hakkin da Allah ya aza mashi Allah ka maye masa abin da ya ba su da haka za ka ga kullum ka ba iyalinka sai Allah ya ƙara maka buɗe shi kuma mai tauyewa yana hanawa yana wahalar da iyalin sai su mai addu'a ta hasara Allahumma a'di mumsikan talafa ya Allah din mai hana mai iyalinsa Allah ka talawa dukiyar shi ka kawo mishi hasara ka ko ga ai janibin cin nasara mutum ka fiɗa ba janibin hasara ba to hadisin mu na gaba Wa'an أبي Abbas, an karbo daga baban Abbas, Abdullahi ibn Abbasin, Abdullahi ɗan Abbas, bin Abdulmuttalib, ɗan Abdulmuttalib, an Rasulillah, ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bi ma yarwihi an rabbihi, wanga ya nuna hadisi ne kudusi, shi Annabi ya karbo daga Allah kenan. wannan hadisin a arrabi tabaraka wa ta'ala daga mahalicinsa wanda alhairinsa ya yawa girmansa ya ɗaukaka shi Allah Allah Allah ta'ala ya ce a cikin wannan hadisi na kudusi inna Allah katabal hasanati was Allah ya wajabta ko ya rubuta lada da ke ayyuka na lada da kuma na laifuka ثم بين ذلك سنة الله تعالى يبين هكا فمن أهم بحسنة duk wanda ya kuduri ko niyya ta aikata aikin lada falam ya malaha bai samu damar aikatawa ba kataba Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan tan sai Allah madaukaki ya sa a rubuta mai lada kammalalla a wurinsa. wanda ya niyyar aikin lada bai samu damar aikatawa ba wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malaha kuma ya yi niyyar aikata mummuna aiki amma bai aikata ba kataba Allahu a asanatan kamilatan saboda jinkayin Allah da baiwarsa sai Allah ya sa a rubuta masa lada wato kammalalla tunda ya yi niyya bai aikata ba wa ina hamma biha fa amilaha yayi niyyar aikata mugun aiki na tsallake ko eh, to kataba Allah tabaraka wa ta'ala to mina nan tsallake wa in hamma biha to wa ina hamma biha idan yayi nufi da ita fa amilaha ya aikata ta kataba Allah sayyi'atan wahida oh to to to na'am eh to na gani wa ina hamma biha ha? in sake dawa kila na wa'adda ina ganin abin nan yace faman hamma bi hasanatin falam ya'malaha kataba Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamila Yau wato nan nawa yake da kuskure to wa ina hamma biha fa amilaha ko Eh, balahu ashar a kataba Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala yana rubuta ta ashara asanat ko sai Allah ya sa a rubuta mai lada goma ila mai mi'ati dhifin a zuwa linki ɗari bakwai ila a za'afin kafira a zuwa ga ninki ninki da babu iyaka kaga yayi niyyar aikin lada Mai aikata ba an ba shi lada guda kammalalla ya yi niyyar a aikin lada Allah ya taimake shi ya aikata sai Allah ya sa a rubuta masa lada goma har aka ɗari bakwai har aka linkin da bai da iyaka wannan yana daga cikin bayar Allah da falalarsa sannan ya ce wa in sai ya ajin ko haka ne wa in sai ya ajin idan yi niyyar aikata aikin zunubi falam ya malaha amma bai aikata zunubin ba kataba Allah wa hu hasanatan kamila sai Allah ya sa a rubuta mai lada guda kammalalla wa ina amma biha fa amilaha in yayi in aikata aikin zunubi kuma ya aikata kataba Allah sayyatan wahida sai a rubuta mai zunubi guda can hasanatan kamilatan nan ko sayyatan wahidatan an ka nuna abin ne ya zama ɗan kaɗan ko an karamta shi kwarai da gaske misalin wannan kamar mutum ne ya zo ya yi niyyar yin alwala da ya karanta alkur'ani sannan bai samu damar yin haka ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa rubuta masa lada tunda bai samu damar yi ba ko ya yi niyyar yin sadaka da dukiya bai samu dama ba sai a rubuta masa cewa kamar ya yi sadakar in ko har yayi sai Allah ta'ala ya sa a rubuta masa lada goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa ga linkin da babu iyaka amma na zunubi sai aka karanta shi ko aka ce sayyi'atan wahidatan a rubuta mai zunubi guda ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin sa, man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalihah wanda duk ya zo da aikin lada guda shina da goma na kwatankwacinta wa man jaa wanda ya zo da aiki na laifi fala yujza illa mitlaha ba a sakan ka musu sai da kwatankwacinta kwara guda kenan wa hum alhali su talikai la yuzlamun ba a zalunta su mana Allah ta'ala wa ma yazlimu wala la rabbuka ahada Allah baya zaluntar kowa to wannan hadisi duk dai in mun tsaya mun lura za mu fahimci akwai fa'ida mai girma ko dalili mai ƙarfi na kula da niyya don duk niyya ita an mawari ko sababi na samun wannan alkhairin da mai aikata aikin lada ya samu bai aikata ba gashi an bashi lada gashi ya aikata an ninninka masa har zuwa linki goma har linki ɗari bakwai har zuwa ga linkin da Allah ɗaya san shi bai aikata ba ya yi niyyar aikata laifi kuma an ba shi lada kammalalla da ma ya yi zunubin saboda ramar Allah sai aka rubuta masa zunubi fara guda tal wannan yana nuna falala da baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da yadda Allah yake son mu sai dai muka abin nan bauɗewa da raudewa da rashin tsayawa a kan hanya. Lokaci ko? Eh, akwai lokaci? Don na ga hadisin mu? Eh, akwai? Goma. <coughs> Biyan ko? To ga masu wasu, kila goma na. Eh? to mu gwada ko muna iya karanta wanga eh to mai rabi ne ana rabi hadisi to to bari mu gani da insha Allah za mu yi muhawala ta karance shi a koda muna da wani karin bayani darasi na gaba sai zan mu yi shi in Allah ya yarda to hadisin mu na gaba wa ana bi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al-hattab radiyallahu anhu Ah, radiyallahu anhuma wannan hadisi daga Abdullah dan Umar dan Khattab Allah ya kara musu yadda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Na naji annabi tsira da aminci tabbata a gare sa yana cewa in talaqa salatatu nafarin mimman kana qablakum wasu jama'a uku sun yi tahiya cikin waɗanda na gabace ku wasu mutane uku kenan sun yi tahiya cikin al'ummomin da suka gabace ku hatta awa umul mabitu har neman wurin kwana ya taro da su ya kawo su ila garin zuwa ga wani kogo da yake cikin dutse ba da kalu sai suka shige cikin wannan kogon fankadarat sakharatun sai wata kankara ta gangaro min aljabal da saman dutsen fasadda alaihimul gar sai ta rufe musu bakin kofar wannan kogon da suka shiga faƙalu suka ce innahu la yunjikum min hadhihi ku kusan wada al'amari yake ba wanda zai tseratar da ku ko ba abinda zai tseratar da ku daga wannan kankara da ta kuble ku illa an ta da Allah ta'ala bi saliha amalikum sai dai ku roki Allah da ayyukan ku kyawawa da kuka san kun yi ku yi tawassuli qala rajulun minhum wani mutum daga cikin su yace Allahumma kana li a wata ruwaya Allahumma innahu kana li ko mhm. Allahumma kana li abawani Allahumma kana li abawani Allah ka sai ina da uwa da uba shaykhani tsohi kabirani tukub sun tsuha kwarai wa kuntu la agabiku qablahuma ahlan wala mala la kasance ban shayar da iyalina ko dabbobina kamin su uwayen nawa sai na ba su sannan in dawo ga iyalina da dabbobina bana abi dalabu shajar neman wajen da zan yi kiyo inda zan samu ciyawa sai tsaye da ni nesa yauma a wata rana ni je kiyo nesa balam oreh alaihima ban samu dawowa wurin waɗanda mahaifa nawa ba jana ma ko da na dawo sun riga sun yi kwana ba halabtu lahu ma gabu kauma sai ni tatso musu abin shan su na madarar da yake kawo musu fa wajattu ma sai ni tarar da su na imaini sun yi kwana bakari hito an uki zau ma sai na yi kyamar in falkar da suwa bayan sun yi kwana wa ana bika qablahu ma ahlan aw mala kuma na yi kyamar in ba iyali na abinci ko dabbobi na Bisto sai na zauna walƙadahu ala yadi masayin da na tatso madarar yana a hannuna an taziru sai ƙazuhuma ina jiran falkawa uwayen nawa mahaifina da mahaifiyata a tabarar alfajaru a sai da alfijir ya kullo ina nan rike da masayin madara wasu biya alhali ‘yan iyana ƙanana masu neman in basu abinci ya taɓa gauna suna nan suna kuka inda ƙwadami kusa da ƙafata fastaiqara sai mahaifina da mahaifiyata suka farka fashari ba ga buƙahuma suka sha abin shan su da na kawo musu Allahumma ya Allah in kuntu a in kuntu fa'altu dalika ibtiga'a wajhika Allah in ka san cewa nayi wanga aiki dan neman fuskar ka rich anna ma nahanu fihi min hadhihi sakhara Allah ka kuranye muna abinda muke ciki na wannan kublewar kankara da dai mana muna cikin kogo ban faraja Allah ya sabi unal kuruja. a wata ruwaya gaira ko akwai gaira da naku ko wata ruwaya tana da gaira to ban faraja an sai wani dan yanki kaɗan ya buɗa la sabi unal kuruja ba su iya ita minhu daga cikin wannan kogon qala al sai na biyu ce. اللهم إنه اللهم إنه كانت لي ابنة عم الله كاسن إنا ديك أنا ما هيبي ديك أنا ما هيبينا كانت أحب الناس إلي ناهسن تاتا سنشي ناهسن تا daga duk sauran mutane ma'ana yana son ta so mai tsanani wa fi ruwayati a wata ruwaya kuntu ha? ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa' ina son ta yi da duwa da za ka son mata ba a ha ala nafsi nin neme ta da kaina akan ta bani kanta don in yi zina da ita famtana asmini sai ta hannu daga gare ni A ta alam masiha sanaton min sinin har sai da wata shekara ta wahala ta taro mata daga cikin shekarun wahala ma'ana an yi wata shekara ta yunwa Ba ni sai ga ta ta taho mini ba dai jiwa libata 20 wa mi'ata dinari libata dinari 120 ala an tukalliya baini wa baina nafsiha akan ta bani dama ta ta da ta gare ni domin ya aikata zina da ita fa fa'alat sai ko ta yi haka hatta idza qadartu alaiha sai da ni samu iko da dama a ta. wa fi riwayatin bai na bayna layaha, lokacin da ni tsugunna tsakanin ƙawawuwanta domin yin mugu aiki da ita qalat ta take mini ka ji tsoron Allah a wata ruwaya ya abdallah ittaqilla ka ji tsoron Allah wala tafudda al-khatam kada ka buɗe zobe illa bi haƙƙi sai da haƙƙinsa ta yi mai kinaya ko eh ta nuna mai ka ji tsoron Allah wanda abin da za ka yi Allah baya son shi ban sarabtu sai ni juya an hada sa ma'ana ni juya ba aikata zinab ba wa iya habbun nasi ilayya kuma gashi ita an mafi soyuwa gare ni ina tsananin sonta wa sarabtu dahaba alladhi a'daituha wanda kudin da na bata na zinariya zinari 120 kuma na ban mata ban yi zinab ba kuma na ban mata kudin saboda Allah Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu dalika a wajhika Allah in ka san na aikata haka dan neman fuskarka fa farij anna ma na fihi Allah ka ya mana abin da muke ciki na wannan kankara da ta kuble mu bam farajat sakara sai dai kankara ta dan ƙara budawa gaira annahum la yastati'una al-khuruja minha amma ba su iya hita ba haske ana gani amma ba a iya hita kenan mi an ware ganin alamun nasara wa qala salis mutum na uku yace Allahumma inni Allahumma inni sa'jartu ujara Allah ka san na yi jinga da wasu yan jinga na ɗauki wasu mutane aiki wa a ɗaitum sai ni ba su ladar aikin da suka yi mini jingan na biya gaira rajulin wahidin banda wani mutum guda tarakan ladilahu ya bar haƙƙe ne gare ni waza haba sai ta ya ba min haƙƙe ne fasammar su ajarahu sai ni ci gaba da tarbiyya ina renon abin da ya ban mini na kuɗi A zaƙe kasurat minul amwal har sai da dukiya ta taru da wannan jingar tashi ni sai ya zo mini ma da yin bayan wani lokaci mai tsawo faƙalai ce ya abdullah ya kai bawan allah addi ilayya ajiri ba ni gata na wani aikin da na taɓa yi ma a baya fakulto sai ni ce mishi kullu ma tara min ajiri ka ce abin da kake gani nan na dabbobi daga cikin ladar ka ce ta aiki da kabban mani jingarka ce min al-ibil na raƙumma wal da shanu wal ganam da tumaki da awaki warraƙiƙi da bayi masu kiwon dabbobi din naka ne faƙala ya abdullah ya ce ya kai bawan Allah la bi kada ka yi izgili da ni ni gani ni wansa ba waɗanda tarin kayan ba ni jin ta na taho ka bani wa kultu ni ce mishi la ubi bika ni ba izgili nake yi da kai ba Ba fa akazahu kullahu sai kwashe dukiyar nan gaba dai fasaqahu ya kora dabbobin na raƙuma da shanu da tumaki da awaki da bayi falam turuk minhu shay'a bai bar komai ba daga cikin abin da ya tarar da shi Allahumma in kuntu fa'altu dhalika tiga a wajhika Allah in ka san nayi haka ne dan neman fuskar ka fabrij anna Allah ka kuranye mana ma na muke fihi abinda muke cikinsa bambarajati sakhara sai kankara ta bambare ta wadi ba kara juyam shor sai suka yi to suna tafiya su shi kenan sun yi tawassuli da ayyukansu kyawawa ko to yau ma kana da irin wagga dama kai sallan nafila raka'a biyu kai tawassuli ka roki Allah bukatarka sai Allah ya biya maka bukata Allah ina tawassuli da wannan sallan nafila da na yi Allah ka biya mini bukata sai Allah ya biya maka sai Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi duk wanda ada buƙatar da ba ta haidi, ba Allah ya gyara mishi ya canza mishi ta dawo ta zama ta hairi insha Allah kuma kila ma mun ci lokacin sallah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك